الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واكتفى أثره إلى يوم الدين وبعد ذا متاشي درسين أريد أشرين دبيو أجكين كراتم من صحيح مسلم يو bakwai ga watan jumadal ula hijira ta 440 da uku sha biyu ga watan sha biyu shekara ta 2021 ta miladiya za mu tashi babu fadli man ya komo bil ƙur'an wa yu'allimu na'am <clears throat> alhamdulillahi wahada wasalatu wasalamu ala man la nabiyya ba'da wa ba'd fa yaqulu al babu bil qur'ani wa na'am حكمة من فقه أو غيره فعمل بها وعلمها نعم باب فضل من يقوم بالقرآن yake فللر وندي كيس أيوة دا القرآن ويعلمه كما يكي كويد دشي wa fadli man ta'allama hikmatan da falalar wanda ya koyi wata hikima tafi fiqihu ko waninsa fa amila biha ya aiki da wannan wa allamaha kuma ya sanar da ita na'am قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة نعم وعمر بن ناقل أها وزهير بن حرب ده زهير بن حرب dukkaninsu daga Sufyan ibn Uyayna Zuhair ya ce. haddathana Sufyan ibn Uyayna na'am daga Salim daga babansa daga Annabi sallallahu alaihi wa sallama yace babu alhasada wato ta majazi ake nufi wato babu ghibta ita ce ake ce ma a hasada ta hakika ita ce wato kai burin gushewar ni'ima daga ma'abucinta wanda wannan haramun ne ita kuma hasada ta majazi ita ce shi shine ka yi burin kwatankwacin abinda mai ni'ima shi ma yake da ita eh, ba tare da wato son ta gushewa ta tasa ta gushe ba na'am illa fitnataini sai a cikin abubuwa guda biyu mutumin da Allah ya bashi hadda alkur'ani ilimin alkur'ani yana kuma tsayuwa da aiki da alkur'anin wato sa'o'in dare da sa'o'in rana da kuma wani mutum da Allah ya bashi dukiya a sai gashi wato yana ciyar da wannan dukiya sa'o'in dare da sa'o'in rana na hadisi shi muttafaqun alaihi قال حدثني ya haya. Na'am, نعم tujibi Al-Akbar Wahab. Eh, Abdullah. Yunus ibn Yazid al-Aili daga ibn Shihab az-Zuhri yace Salim ibn ibn Umar ya zanta mun ya daga baban ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba a hasada gibta ta gibta kenan illa akan abu guda biyu mutumin da Allah ya bashi wannan littafin Sai ya tsaya da shi a sa'o'in dare da sa'o'in rana da kuma mutum da Allah ya bashi dukiya sai ya rinka sadaka da shi sa'o'in dare da sa'o'in rana wannan shine tafsirin fahuwa huwa yunfiquhu din bi ma'ana yatasaddaqu bihi amma kaga akwai bambanci tsakanin annafaka wa sadaka annafaka a ammu min sadaka eh, na'am qala hadathana abu bakr ibn abi shayba na'am qala hadathana wati na'am ibn al jarrah daga isma'il ibn abi khalid al ahmus daga qais ibn ibn abi hazim na'am ya ce. abdullah ibn mas'ud abdullah ibn mas'ud yace ya hawwala isnadi na'am na'am yace haddathana abi abdullahi kenan ibn numayr da muhammad ibn bishr al suka ce isma'il ibn abi khalid daga qais ibn abi ya ce. na ji abdullahi bin mas'udin yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce babu gibta sai a cikin abubuwa guda biyu mutum ne da mutumin da Allah ya ba shi dukiya sai Allah ya ba shi ikon halakar da dukiyar wato ciyar batar da dukiyar fi haƙƙi a fi haƙƙi a cikin gaske a cikin ayyukan da'a da kuma mutumin da Allah ya ba shi hikima da kuma ya zamanto yana hukunci da ita wa yu'allimuha kuma yana koyar da ita hmm, shine ma'ana a kiyam din kenan wannan hadisin ga hikima din ana nufin alkur'ani babu ta'aruf a tsakani saboda dukkan alkur'ani hikima ce kuma duk wanda Allah madaukakin sarki ya bashi alkur'ani ya bashi sauran ilmai domin samun alkur'ani inda har dai samu ne na sanin ma'anoninsa dole sai ka san arabiya dole sai ka san hadith dole kuma za san fikihu to duk wannan da shi kuma za a iya hukunci tsayuwa da alkur'anin shine kai hukunci da shi kuma kai hukunci da shi ka koyar da shi na'am shine bayanin hadisin ibn mas'ud a shine abin da ya kunsa ya kara da cewa ya qadi biha wa yu'allimuha shine shi alqadi iya da istinbati da falalar wanda Allah madaukakin sarki ya bashi hikima falalar wanda ya koyi wata hikima ta fiqihu ko sa ya aiki da ita kuma yake koyar da ita نعم. قال وحدثني زهير بن حرب نعم على حدثنا يعقوب بن إبراهيم نعم الدورقي على حدثني أبي نعم إبراهيم الدورقي نعم ابن شهاب دقى ابن شهاب عن عامر ابن وائلة دقى آمر ابن وائلة وافلة إيه آمر ابن وافلة إيه إيه ابن عبد الحارث نعم نافع ابن عبد الحارث لقي عمر بعثمان ya haɗu da sayyidina Umar a usman Umar ya kasance yana wato ya sanya shi amilinsa a kan Makka. Sai ya ce, Wa ka ba ma wa ka sanya ya zamanto amilinka mai maka aiki a kan ahalil wadi. akan wato mutanen wannan wadi domin makka ai kaga Eh, wadi ce tsakanin wa'annan manya-manyan duwatsu mm. sai ya ce sai ce na sanya ibnu abza a kansu ne ibnu abza abdurrahman kenan ko abdurrahman ibnu abza shi ne? maulan min mawalina eh, eh, min wani wato yantaccen bawa daga cikin yantattun bayinmu نعم ابن عبد مولا لنا إنه قارئ na mu ci gaba gani da na duba fatahul bari ne ko za mu ga karkashin hadis na'am a ina ya kawo shi a cikin mai a eh? a karkashin hadisin ne a ƙarƙashin hadithin ko ku ka nemi ibn abza ka nemi ibn abza ai akwai abdurrahman ibba shi sai ce muku abdurrahman ba akwai abdurrahman ibn abza ai amma ba amma shi ake nufi a wannan hadithin? shi abdurrahman ibn abza min sirraris sahaba eh baban sa ma sahabi ne eh eh to ai zai zamantowa haka eh na'am to shi din ne eh. Eh, to shi ne abdurrahman ibn abza mhm. na'am ƙara wa abza wane ne ibn abza maulan min ya ce maula daga cikin mawali dinmu ƙara sai ya ce maula ka sanya wato khalifa ka sanya mai maka aiki a kansu ka sanya musu khalifa a kansu maula bara wato bara wanda yake yantacce kenan eh, wato yantaccen bawa sai ya ce ai makarancin littafin Allah ne azza wa jalla kuma masani ne da rabon gado da ilimin fara'id sai umar ya ce amma inna nabiyakum sallallahu alaihi wa sallam qad qala to hakika ku ji ma annabinku hakika annabinku sallallahu alaihi wa sallam hakika ya ce inna allaha yarfa'u bi hadha alkitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin Allah yana daukaka yana daukaka wadansu mutane da saboda wannan littafin kuma yana tozarta wadansu mutane saboda dalilin wannan littafin hmm. na'am yi eh, an daga shi yi eh, ya zama shugaba saboda ƙur'ani dalilin alƙur'ani hmm. kuma yana kuma kaskantar da wanda suka bijire masa ba su yi ilimin ba ba su yi ilimin ba eh eh, eh. قال وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي نعم وأبو بكر لإسحاق قال سكتي أخبرنا أبو اليمان نعم الحكم ابن نافع أي شعيب ابن أبي حمزة عن الزهري دقى الزهري قال يتي حدثني عامر ابن واسلة عامر ابن واسلة يا زنتام حديثي الليثي أن نافع ابن عبد الحارث na'am nafi dan ibn abdul harith al-khuzai ya haɗu da umar ibn al-khattab a usfan da kwatankwacin hadisin ibrahim ibn sa'ad daga az-zuhri mutaba'a babu bayani babun bayanin cewa alqur'ani akan harafai bakwai ne da bayanin ma'anarsa a'a ba shi bane ai shi maula umar kawai ake fada ina taqrib tahzib ina ina gaicen sama arama gaicen mai yagaggen bango sama sama ne mai yagaggen bango yawa نافع ابن عبد الحارث ابن خالد الخزائي صحابي فتحي نعم كان ايشيني سيدنا عمر يانا دايشي شيني سينا دايشي كما مولانسا شي عبد الرحمن ابن عبزة دن ايشيني مولانسا نافع ابن عبد الحارث ايه ابن خالد الخزائي صحابي فتحي أمره عمر على مكة فأما فأقام بها إلى أم إلى أمات shi kuma abdurrahman ibn abza wani abin da gida abin da kara bambanta wani lafi'in da wancan shi wancan tabi'i ne da wannan sahabi ne abdurrahman ibn abza بفتح الحمزة وسكون الموحدة بعدها زي مقصور الخزائي مولاهم صحابي صغير وكان في عهد عمر رجلا وكان على خراسان لعلي to saboda shi ma amilin amili ne shi yasa ba a danganta shi zuwa ga a a cewa amilin amili ne a makka ba na'am babu eh, ana haddasa na yahya ibn yahya na'am قال قرأت على مالك نعم عن ابن شهاب دقى ابن شهاب الزهري دقى عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري دقى عبد الرحمن بن عبد القاري قال سمعت عمر بن الخطاب يقول يتي ناجي عمر بن الخطاب ينا تشيوا سمعت هشام بن حكيم ناجي هشام ابن حكيم ابن حزام ابن حزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأها yana karanta suratul furqan ba a inda ni nake karanta ta ba وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأنيها kuma Allah sallallahu Alaihi ya kasance ya karantar da ni ita na kusa wato na gaggawa akan wato a farmasa sai na saurara masa har sai da ya yi sallama sannan na cikume shi wato na kama wato a kwalar rigar za a ce kwala kenan amma ai rida ba shi da kwala na kama matattarar insa mayafinsa na zo da shi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na ce masa na ce ya rasulallah inni sami'tu hadha yaqra'u suratul furqani ala ghairi ma aqra'taniha ni naji wannan yana karanta suratul furqan ba a yanda ka karantar da ni ita ba sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam yace sake shi iqra karanta sai na sai ya karanta da kira'ar da na ji shi yana karanta ta sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce haka aka saukar da ita sannan ya ce mun karanta sai na karanta sai ya ce haka aka saukar da ita lalle wannan alkur'ani an saukar da shi akan harafai bakwai da haka ku karanta abin da ya sauwaka daga gare shi wannan al'ahrufu sab'a dinnan an yi sabani mai yawa akan maksudin abin da ake nufi da al'ahrufu sab'a waɗansu suka ce allugat wato lugat ɗin harsuna ne na larabawa a kowaɗanne da irin wato a harshensu waɗansu kuma suka ce a alkira'at almutawatira to kuma su kuma alkira'at nan ba su tsaya akan bakwai ba kamar yadda muka sani to shi yasa ma suke cewa in aka ai alkira'at din gabaki ɗaya wanda duk suka zo mutawatira harafi ɗaya ne

eh to wannan akan cewa kenan qira'at din su al-ahruf din kamar kuma ayal qira'at din sun fi bakwai ضروب الاختلافات شما وجهي ne zai iya yi ina a afwan to juz'i na tara kenan na tara za ka kawo unzilal qur'anu ala sab'ati ahruf ya kawo hadisin ibn abbas da kuma hadisin umar din yace hada awradahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tatminan li umar li alla yunkira taswib ash-shay'ain al-mukhtalifayn وقد وقع عند الطبري من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أبيه عن جده قال قرأ رجل فغير عليه فغير عليه عمر فاقتصم عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال الرجل ألم تقرأني يا رسول الله قال بلى قال فوقع في صدر عمر شيء عرفه النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه قال فضرب في صدري وقال أبعد شيطانا آه، آه، أبعد شيطانا قالها ثلاثة ثم قال يا عمر القرآن كله صواب ما لم تجعل رحمة عذابا أو عذابا رحمة ومن طريق ابن عمر سمع عمر رجلا يقرأ فذكر نحوه ولم يذكر فوقع في صدر عمر لكن قال في آخره أنزل القرآن على سبعة أحرف كلها كاف شاف وقع لجماعة من الصحابة نظير ما وقع لعمر مع هشام منها لأبي لأبي بن كعب مع ابن مسعود في سورة النحل كما تقدم ومنها ما أخرجه أحمد عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص أن, أمر أن رجلا قرأ آية من القرآن فقال له أمر إنما هي كذا وكذا فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن هذا القرآن قرآن أنزل على سبعة أحرف فأي ذلك قرأتم أصبتم فلا فلا تماروا فيه وإسناده حسن ولأحمد أيضا وأبي عبيد والطبري من حديث أبي جهم ابن السمة أن الرجلين اختلفا في آية من القرآن كلاهما يزعم أنه تلقاها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحو حديث أمر بن العاص فاقرأوا ما أي من المنزل وفيه إشارة إلى الحكمة في التعدد المذكور وأنه للتيسير على القارئ وهذا يقوي قول من قال المراد بالأحرف تأدية المعنى باللفظ المرادف ولو كان من لغة واحدة لأن لغة هشام بلسان قريش وكذلك عمر ومع ذلك فقد اختلفت قراءتهما نبه على ذلك ابن عبد البر ونقل عن أكثر أهل العلم أن هذا هو المراد بالأحرف السبعة تأدية المعنى باللفظ وذهب أبو عبيد وآخرون إلى أن المراد اختلاف اللغات وهو اختيار ابن عطية وتعقب بأن لغات العرب أكثر من سبعة وأجيب بأن المراد أفصحها فجاء عن أبي صالح عن ابن عباس قال نزل القرآن على سبع لغات منها خمس بلغة العجز من هوازن قال والعجز سعد ابن بكر وجثم ابن بكر ونصر ابن معاوية وثقيل وهؤلاء كلهم من هوازن ويقال لهم علي آآ آآ أليا هوازن ولهذا قال أبو أمر بن العلاء أفصه العرب أليا هوازن وسفلى تميم يعني بني داري وأخرج أبو أبيد من وجه آخر عن ابن ما قالت تاسة تنا ديوان قسكي ما تنا بكاتر وانا زي جماعة كرنت وانا بابو har ya kara ya ce lam aqif fi shay'in min turuq hadith Umar ala ta'yin al-ahruf allati ikhtalafa fiha Umar wa Hisham min surati al-Furqan wa qad za'ama ba'dhum fi ma hakahu Ibn Tin annahu laysa fi hadhihi as-sura 'inda al-qurra خلاف فيما ينقص من خط المصحف سوى قوله وجعل فيها سراجا قرئ سروجا جمع سراج وباقي ما فيها من الخلاف لا يخالف خط المصحف قلت وقد تتبع أبو عمر ابن عبد البر ما اختلف فيه القراء من ذلك من لدن الصحابة أو من بعدهم من هذه السورة فأوردته ملخصا وزدت عليه قدر ما ذكره وزيادة على ذلك وفيه تأقب على ما حكاه ابن تين في سبعة مواضع أو أكثر قوله تبارك الذي نزل الفرقان قرأ أبو الجوزاء وأبو السوار أنزل تبارك الذي أنزل بألف karahu eh, eh? eh ba ta ciki ai gashi ma abul jauza da abu'l sawar qawluhu ala abdihi qara abdullah ibn zubair wa asim al-jahdari ala ibadihi <laughs> kaga wannan ba ba ba ta cikin alqira'atu saba amma zai kyau jama'a a karanta a koma a karanta fathul bari ibn hajar yayi dogon bayani yi dogon bayani eh maganganun da aka eh maganganun ma da ake ta yi a kai saboda maganganu ne masu tsawo karanta a karanta ne ahadi eh fatihul bari mm. babu unzilal furqan qur'an ala sab'atu ahruf mm, shine babu na'am No. قال وحدثني هربلة بن يحيى نعم قال أخبرنا ابن وهب أها قال أخبرني يونس نعم عن ابن شهاب لدى ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير نعم أن المسم أن المسور بن مخرمة نعم وعبد الرحمن بن عبد القاري نعم أخبراه sun ba shi labari cewa su sun ji umar ibn al-khattab yana cewa na ji hisham ibn hakim yana karanta surat al-furqan a cikin rayuwar annab sallallahu alaihi wasallam ya kwararo ya wato ya kawo hadisin da kwatankwacinsa ya ƙara na kusa wato almusawara a bisin ai u'ajiluhu wa uwasibuhu na kusa na kai farmaki a kansa yana cikin sallah wata sabbartu hadda sallama sai na kallafa ma kai na yin haƙuri har sai da ya sallama saboda qur'ani ya ji qur'ani daban bayan da annan sallallahu alaihi wasallam ya karanta dole hankalinsa ya tashi na'am قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد نعم قال سكتي أخبرنا عبد الرزاق الصنعاني قال أخبرنا معمر نعم معمر ابن راشد عن الزهري دقع الزهري رواية يونس بإسناده كما رواية يونس بإسناد سا قال وحدثني هرمان بن يحيى نعم التجيبي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس نعم عن ابن شهاب نعم قال حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة نعم عبيد الله بن عبد الله بن عتبة يا زنتامو أن ابن عباس حدثه cewa ibnu abbasin ya zanta masa hadisi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce jibrilu alaihi salam ya karantar da ni alkur'ani akan harafi daya sai na tambaye shi na komo ban gushe ba ina neman ya ƙara min sai ya ƙara min har sai da ya tike ya zuwa ga harfai guda bakwai ibn shahabin ya ce ya riske ni cewa waɗannan harfai guda bakwai a cikin al'amari ne guda ɗaya da yake kasancewa guda a cikin al'amari ne da yake kasancewa guda ɗaya ya sabawa a cikin halal da haram wato ba ba sabani ne da yake sabawa a kan hukunci ba قال وحدثناه عبد بن أميس قال أخبرنا عبد الرزاق نعم قال أخبرنا قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير نعم قال حدثنا أبي نعم قال حدثنا إسماعيل إسماعيل بن أبي خالد نعم أنا عبد الله بن عيسى ابن عبد الرحمن بن أبي ليلى دق عبد الرحمن ابن عيسى ابن عبد الرحمن ابن ابن أبي ليلى عن جده دق كاكنسا شيني عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن أبي بن كعب دق أبي بن كعب قال يتشي كنت في المسجد na kasance a cikin masallaci sai wani mutum ya shigo yana sallah sai ya karanta wata ƙira'a da na inkarinta a gare shi sannan sai wani ya shigo sai shi ma ya karanta wata ƙira'a ba ƙira'ar ma'abucinsa ba yayin da muka gama sallah sai muka shiga dukkanmu wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai na ce hakika wannan ya karanta wata kira'a da nayi inkarinta a gare shi wani kuma ya shigo sai ya yi karatu ba kira'ar sahibinsa ba sai manzan Allah sallallahu alaihi alaihi wasallam ya umarce su sai suka yi sai su su biyan suka yi karatu sai annab sallallahu alaihi wasallam ya kyautata sha'anunsu fasu kefa haka ni da ya mun eh, mm, mm, suke tafi aidihin ba walamma suke tafi aidihin eh fi nafsi فسقط في نفسي تو سي آه، فسقط في نفسي من التكذيب آه، ني آه، معناه وسوس لي الشيطان تكذيبا للنبوة أشد مما كنت عليه في الجاهلية لأنه في الجاهلية كان غافلا أو متشككا فوسوس له الشيطان الجزم بالتكذيب قال القاضي معنى قوله سقط في نفسي أنه اعترته حيرة ودهشة قال وقوله ولا إذ كنت في الجاهلية معناه أن الشيطان نذر في نفسه تكذيبا لم يعتقده قال هذه الخواطر إذا لم يستمر عليها لا يؤاخذ لا يؤاخذ بها فسقط فسقط في نفسي فسقط في نفسي من التكذيب سي وانا ابو يفاد رينا من التكذيب نكرية ولا اذ كنت في الجاهليه jahiliya واتو wato حتى ما لوكشن دا lokacin cikin jahiliya ba na'am eh mm. eh wadasha shine an karanta a cikin nawawi ya kawo ta mm. wato alhaira wato dimuwa da dimuwa da kuma a gushe wato abinda zai sanya shi abinda yake zai zamanto a dasha shine abinda zai rikitar da mutum الله أكبر في أيديهم فسقط في أيديهم ندامة إيه. مجهول دائما با إيه، الندم كمر فبهيت الذي كفر amma wannan din fasaqata mm, na'am fasaqata fi nafsi min at-takdhib sai wato wato abu na ƙaryatawa ya faɗo zuciyata ko da yayin da nake da na kasance a cikin jahiliya wato bai shigo irin wannan bai zo min ba yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga abin da ya lullube ni sai ya bugi kirjina fafitu araka sai na kwarara da gumi kai ka ce ina duban Allah jalla wa'ala azza wa saboda tsoro sai ya ce min ya kai ubai an aiko zuwa gare ni na karanta alkur'ani akan harafi daya sai na koma zuwa gare shi a kan cewa ka sauƙaƙa ma al'ummata sai ya dawo min sai ya dawo zuwa gare ni da marra ta biyu to ka karanta shi a harafi biyu sai na koma gare shi cewa ka sauƙaƙe ma al'ummata sai ya dawo da niyya zuwa ga ta uku farar da ilayya sai ya dawo da ni a marra ta uku ya ce ikrahu ala saba'ati ahruf karanta shi a kan harafi bakwai فلك بكل ردة رددتكها مسألة تسألنيها كما قوة نقداو ودكي يزوى قريني kana tambaya ta wato da kake dawowa ya zuwa gare ni kana da addu'a wadda za ka roƙe ni ita sai na ce Allah ka gafarta ma al'ummata Allah ka gafarta ma al'ummata sai na jinkirta ta ukun ya zuwa ga wata rana ga ranar da dukkan halitta za su yi kwaɗayi za su nemi abu a wajena dukkaninsu har da ibrahim sallallahu alaihi wasallam na wata wannan shine asalin wannan da'awar mustajaba kenan da aka bashi wannan saukan da alkur'anin da tarar da kai komo tsakaninsa da jallawa ala. to wannan kenan wannan mufadinsa lokacin mi'raji kenan na'am amma wannan ba wannan wannan hadisin ubay na ga min afradi muslim ko hmm. na'am قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة نعم قال حدثنا محمد بن بشر نعم قال هدفني إسماعيل بن أبي خالد نعم قال هدفني عبد الله بن عيسى نعم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى دقى عبد الرحمن بن أبي ليلى كاكن سكينا قال أخبرني أبي بن أبي بن كعب يا زنتا يا كرن تامو أنه كان جالسا في المسجد شوى يا كسن شينا زونا أتكين مسلاتي دخل رجل سيوانو متن يشغو يسلا نعم sai ya karatu da wata kira'a ya kirsta ta hadisin da kwatankwacin hadisin abdullahi bin numai na'am sahibul musannaf gundar muhammad ibn ja'far daga shu'uba ya hawwala sanadi ibn al-musanna ya zanta mun shi da ibn basharin ibn al-musanna ya ce muhammad ibn ja'far gundar ce shu'ba ya zanta mana daga al-hakam ibn utayba daga mujahid daga ibn abi layla shine abdurrahman daga ubay ibn ka'ab cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana wajen abati bani zifar wato tafkin wato ba za a ce masa tafki ba wato almustanka kamar ku diddifi kenan ko ƙorama eh, ai tana kwarara ko tafki din in aka ce tafki sai ya yi girma da yawa alma almustanka kududdufi wato ba zai to kududdufi ba saboda kududdufi yana da zurfi shi wannan almustanka matattarar ruwa ne haka dan gulbi yauwa gulbi wa ramma shi za nake so ko kana nan saboda hausar ka dan gulbin banu zifar na'am qal na'am sai yace ya ce sai jibrilu alaihi salam ya zo masa sai ya ce Allah ya umarce ka da ka karantar da al'ummarka alƙur'ani a harafi ɗaya. Sai ya ce, Ka roƙi Allah mu'afatinsa wato yayewarsa daga tsananin yayewar bala'i da gare shi da kuma gafararsa. wa inna ummati hakika al'ummata ba za su sami ikon wannan ba sannan ya zo masa marra ta biyu ya ce Allah ya umarce ka daga karanta ma al'ummarka alqur'ani a harafi biyu sai ya ce roƙi Allah ka roƙa sai ya ce as'alullah ina roƙon Allah mu'afatahu wato afiyarsa wa magfiratahu da gafararsa kuma al'ummata ba za ta iya wannan ba sannan sai ya zo masa marra ta uku sai ya ce Allah ya umarce ka ka karantar da al'ummarka alkur'ani a harafi uku sai ya ce ina roƙon Allah afiyarsa wato lafiyarsa daga masifa wa magfiratahu da gafararsa al'umata ba za kuma hakika al'ummata ba za ta iya ɗaukan wannan ba sannan ya zo masa marra ta hudu sai ya ce إن allah يأمرك أن ka أمتك القرآن على سبعة أحرف حقيقة الله أنا أمرتك كرنت أما الأمك القرآن أكن حرفي بقوي وأيما حرف قرأوا to dukkan wani harafi da suka yi karatu a kansa sun yi daidai. Ala haddasa na hu Ubaidu Allahi bin Mu'az. Ala haddasa na Abi. Ala haddasa na Shuba. Bihadar Isnadi Mislahu. To bihadar Isnadi Mislahu. Kun ga sabanin lafazi ko? wannan marra hudu wancan ko marra uku wadda hadisin ubay ibn ka'ab ne wala Allah wannan ikhtilaf din ne yasa bukhari ya kauce daga kawo shi hmm. hmm. da kuma mi'raj hmm. sallah haka ne wani hadisar ce daban kuka dai wancan ne ya fito ta wata fuska eh to ai da yake hawadis din ya fi kama dai da hadisin mi'raj tunda a cikin mi'raj ai kowa akwai abu yanzu kamar hadisin da kamar ambatan ayat amanar rasul da cewa an saukar da ita ne a daren mi'raj ai kaga ta zo a dukkan hadisan mi'raj din ba eh, sai a waɗansu so da ka sai a ɗauke shi kan cewa wannan ziyada ce wadda ta zo wanda waɗansu ba su faɗa duk da yake ba ayyana cewa a mi'raj ba ne wannan alal ihtimal muka faɗa tunda ka kamar ita wannan a a ai wannan ma wannan ai wazih ne ma ba mi'raj bane a riwayar mujahid kaga yana inda inda aba'ati bani zifarin, fa atahu jibril fa jibril kaga shi kuma a hadisin na farko na ubai ya ce. فقال لي يا أبي أرسل إلي أن أقرأ القرآن أن, أن, أن اقرأ القرآن أرسل إلي أن اقرأ القرآن على حرف فرددت إليه أرسل إلي أي أن اقرأ القرآن أن اقرأ القرآن على حرف فرد إلي الثانية اقرأه على حرفين to kaga wannan shi ma haga babu ishara da cewa wannan mi'raji ne ursila ilayya haka yace haka eh. Hmm. eh taraddudin ba kamar taraddudin da aka yi na na sallah ya san cewa sai wahala ne an ce a karanta harfi daya a lokacin eh mana ai babu rashin tausi'a wahala ne eh. rashin tausi'a ai wahala ne ba ta ba lafiya me san barista malaria nan da ake ta fama da ita ko اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد الله كما dan uwan mu Abdullahi Imam lafiya mahaifin mahaifin Aramma Malam Sagiru kuma Allah ka bashi lafiya Allah ka inganta mana lafiya Allah marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya Allah ka saukar da waraka a gare su Allah wannan masifa da take addabar musulmi a kasar a jihar Sokoto da sauran bangarorin wannan kasa Allah ka yayi mana ita Allah ka dauke wannan masifa Allah ka dauke wannan tsanani ga bayinka Allah wannan zubar da jini da ake yi na rauna na muna roƙonka Allah ka tsare jinanan al'umma Allah ka tsare hanyoyinmu da gonakinmu da kasuwanninmu Allah ka tsare biranenmu da ƙauyukanmu bi rahmatika ya arhamar rahimin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin